Wannan batu shine kusan ke ƙara karaɗe shafukan sada zumunta a baya-bayan nan. Wasu matasa 'yan arewacin Najeriya sun fito da wani gangami da suke kira ga matasa 'yan uwansu musamman waɗanda ke a shafukan sada zumunta da su zo su dubi yiwuwar kafa jam'iyya ta matasa. Shin wannan abu ne mai yiwuwa? Menene makasudin wannan kira? wane irin ƙalubale ke gaban su da sauran batutuwa duka waɗannan abubuwa ne da za mu tattauna kuma mun gaito muku sharfaddin bature da mubarak musa waɗanda suna gaba-gaba wurin kawo ita wannan wato jam'iyya a tubaki barkan ku da shigowa wannan tattaunawa barka da zuwa malam zaradin yau malam zaradin muna barka da zuwa kai ma To barkanmu dai bari mu je kai tsaye ga Sharfaddin Bature kamar a Sharfaddin ita wannan jam'iyya ta matasa me ta kunsa ne ne misali. To, Malam Zaharaddini jam'iyyar matasa ko ka ce tafiyar matasa wato wani abu ne da ya taso bayan abubuwan da suke faruwa a Najeriya da kuma arewacin Najeriya. Mun sani muna tsari ne na demokradiyya wanda hakan ya ba wa kowa dama na yaya yake so a shugabance shi. Wannan mun tsaya mun duba yanayin yadda jam'iyyu a Najeriya suke halin ko kula da talakawa. An gwada PDP tun daga 99 har lokacin da aka zo ta sauka a 2015, an fara da APC daga 2015 har zuwa wannan lokaci ba sai na faɗa ba yawancin 'yan Najeriya mun sani wannan performance da za a iya cewa wannan ƙuri'u jam'iyyun sun yi gaskiya abu ne da ba za ma ka so ka bada da labarinsa ba. Wannan ya sa muka ga cewar matsalolin da muke ciki yana da alaƙa da cewar irin shugabannin da ake ɗora mana na wayanda shekarunsu ya yi sama ko a ce sun kai matsayin da su ma suna buƙatar ire-iren mu samari ko wayanda suka ɗan fi mu su kula da su ne. Ba wai a ce su ne suke shugabantar mu a matakin shugaban ƙasa a matakin gwamnoni 'yan majalisu sanatoci wanda in ka duba kusan duk abin da ke faruwa kenan. wannan ya sa muka fara kudirin cewar a me zai hana tun da iyayenmu sun yarda da cewa sun haife mu da wayannan ilimai mun yi karatu kuma mu ma mun san wasu abubuwa na gogewa na siyasa akwai ire-iren mutane da yawa da suke so su yi wa ƙasar su hidima wannan ya sa muka fara tunanin kafa wannan jam'iyya ko tafiya ta matasa wadda ta ƙunshi matasa ba wai matasa kawai ba a'a matasa masu ilimi masu lafiyar tunani masu kishin al'umma wayanda kuma suke da fashon na shugabanci in ka kalle su za mu ga cewar wayannan za su iya wakiltar al'umma su ne suka sa muka fara wannan kudiri na cewar muna so mu kawo gyara da zai tabbatar da Najeriya da muke fata a yau da kuma gobe. Wannan shine abin da jam'iyyar matasa ko tafiyar matasa ta kunsa. To wannan kenan barin je ga Mubarak Musa wanda aka fi sani da Mubaraki a shafukan na sada zumunta. Haji Mubarak ga wannan tafiya kuna ne maku? wato fito da ita haka kamar mun ji makasudi dawa-dawa eh, wannan tafiya ta kunsa ne. Yawa to Areza da Dini kusan tafiyar nan ta kunshi duk wani talaka dan Najeriya matashi musulmi ne ko kuma Kirista sannan kuma ɗan kudu ne ko ɗan arewa wanda yake so ya ga cewa Najeriya abu ba ita ma ta taka rawar gani kamar yadda sauran kasashen da suka ci gaba suka taka rawar gani. Ma'ana wannan tafiya da ya tafiya ce ta kowa duk wanda yake so a ce an gudu tare kuma an tsira tare. sannan wannan tafiya ba wai ta zo ba ne don a ci mutuncin wani ko kuma wani bai iya ba kwaye kwaye a'a wani movement ne na ci gaba wanda idan ka duba duk kasashen da suka ci gaba ko da ba sa demokradiya a bidiyo na na baya na bada misali da kamar kasar Saudiya duk da su sarauta suke yi ba demokradiya ba amma shugaban kasar su yana nan amma da ke yanzu ana kan harkar zamani ne economy ya canja ya tashi daga kan irin saye kaza waye waye ya koma kan na zamani haka ya ba wa ɗansa dama saboda ya jara kamar bishin ɗin ƙasar saboda a yi achievement ɗin abin da ake so yanzu kamar idan mahaifinsa ne akai kamar saudiya tana investment akan harkar gima electronic games irin waanda ake bugawa a wayoyi yanzu kamar dattijo na zamani gani yake ma wannan shashanci ne wasan banza ne to kaga ba zai taba irin tunanin wannan ba wanda kuma wannan zai bada wannan to kai dai a takaice tafiya ce da irin aka kirkire ta saboda duk wani mutum ɗan Najeriya wanda yake so ya ga cewa Najeriya ta ci gaba matashi wanda zai iya kuma matasa na gari masu kyakkyawan tunani sannan masu ingantaccen ilimi. To idan na koma gare ka din kamar menene ma a iya cewa misali kamar e, yaya kuka yi wannan tunanin har kuka iya fito da wannan tafiya gashi yanzu har take ɗaukar hankali a shafukan sada zumunta kamar da kai da wane ne kuka tattauna da kai da mubarak kiɗi ne koko da yaya aka yi tattaunawar ne har aka kai aka kawo ga wannan mataki? Wato Hajjaruddina ai ita wannan tunani ko wannan tunani baya buƙatar sai ka tattauna da wani. Abu ne da kusan dukkanin talakawan da suke Najeriya kudu da arewa sun san shi. Abu ne da mun yi ƙoƙari ne kawai mun fito da shi, amma ba magana ce ta tattauna da wani ba. Kuduri ne da yana cikin kowa, ana dai jiran waye zai fara ne. To alhamdulillah kuma mun fito da shi mutane sun karɓa. sun gane cewa babbar illa ce muke wa kanmu mu tsaya mu ce wasu mutane ne guda ɗaya biyu uku hudu lallai su ne za su tafi mana da ƙasar mu gaba bayan mun yarda da cewa ƙasar nan tana da komai tana da mutanen da ake bukata amma ba sa iya samun dawa. abin da yasa ka ji mun tubure akan maganar jam'iyya jam'iyya ba wani abu bane ba wayannan jam'iyyun mun sani a cikin unguwannin mu a garuruwa akwai talakawa wanda suke da fashon na taimakon al'umma amma ka duba yanayin yadda ake sai da kuɗin tiket ma kaɗai a jam'iyyun yanzu a apc wannan zaben da ya wuce an ce tiket ɗin takara naira miliyan ɗari a pdp miliyan talatin da wani abu yanzu a ina kake ganin ɗan talaka irina da irin ka da yake son ya taimaki al'umma amma tashin farko siyan fom ma sai ya je ya kashe naira miliyan ɗari ko sai ya kashe naira miliyan talatin in ka sabko wajen gwamnoni da 'yan majalisu babu fom ɗin miliyan ɗaya a wayannan jam'iyyun to yaushe za a ce kana da ilimi kana da kishi kana da abin da ya kamata ka suna son ka amma kuɗi na hali ya hana ka samun dama a demokradiyya wannan yasa muke ganin in dai muka ci gaba da bin wa'annan mutanen ba za fa mu samu abin da muke samu ba za mu yi ta labarin zan kurege ne mu gwada nan mu gwada can suna ɗauko wanda suka ga dama masu kuɗi suna bawa mu a jam'iyyar mu ta matasa ko a tafiyar mu ta matasa ba kuɗi muke nema ba ba kuma shi zai aiki ba experience da kishi da jajircewa da san ƙasa da rashin bambanta kudu da arewa ko addinin musulmi da kirista da ma sauran addinai wannan shine abin da muka sa gaba shine ci gaban ƙasanmu wanda kuma mun tabbatar da cewa kamar yadda ka faɗa 'yan Najeriya kaso casa'in suna bayan mu kuma sun yadda dukkaninsu za su ba da goyon baya har akwai wanda suke cewa suna living in diaspora wanda suke zama a kasashen waje suna alkawarin cewar wannan ne lokacin da suke ganin Najeriya za ta ci gaba kuma za su dawo don su kada ƙuri'a kawai in mata kama su koma za su koma saboda hope da suke da shi kan cewa ƴan uwansu matasa za su taimake su a wannan lokacin sabanin tsofaffi da ake ɗora musu wanda ba sa iya yi musu abin da ya kamata. To wannan gangami da kuka fito da shi wanda kuke sa ran ya zama jam'iyya nan gaba a baya akwai matashi dan kudancin Najeriya Omo Wole Showore da ya fito da Revolution Now. kamar idan na koma gare ka Mubaraki eh, me bambancin ku da shi eh, Omo Wole Showore da irin wannan Revolution Now da ya ce zai fito da shi misali. A kusan mu bambance-bambancen da yake tsakanin wannan tafiyar da duk wata wacce ta faruwa ma a Najeriya a baya wata ana yin ta ne a bisa kungiya ko kuma wata ana yin ta ne a bisa wata manufa amma muka bayan zai da shafaddin ya ma bayani a baya ba wani mutum ne da mu tsayayye ba sannan kuma ba wai wani mutum muka ɗauko za mu tallata ba a'a magana muke na kawai tsarin zaɓe ya canja a samar da wata jam'iyyar ta matasa yanzu idan ina ƙauyen mu kawai ina zaune yan ƙauyen mu ko kuma suka ga cewa ga wani matashi duk wani abu da ake nagari na gyaran transformer na gyaran masallaci na waye yana yi akwai irin kwamarawa da zaka gani irin kokarin su ya za a yi garin ya ci gaba da lokacin su da lafiyar su da dukiyar su yi suke to irin wayannan ba su da shugabanci ma suna yi to balanta na wannan amma ba su isa sun zama shugabanni ba saboda me na ɗaya dai jam'iyyun nan siyan fom ma kamar yadda aka faɗa yana da matuƙar tsada sannan na biyu irin wayannan jam'iyyoyin suna da irin tsare-tsaren su da shugaban jam'iyya da waye idan ma kai matashin ka samu dama a cikin jam'iyyar to dole tsofin ne za su juya ka kuma abin da suke so za ka yi to amma idan sabuwar jam'iyya ce bambancin wannan tafiyar da kowace ba wai wani ake wa tafiyar ba kawai kowa ne yanzu da ni da kai da kowa da yake magana a nan shi ɗan jam'iyyar matasa ne in yana so sannan a garinsu shi ne zai ce wane ne ya fi cancanta ya wakilce ni ba wai wani za a zo a naɗa mata daga jam'iyya ba ko kuma shugaban jam'iyya ya turo wani kowaye kowaye tafiya ce da aka ɗauko ta kawai ta kowa a buɗe ba wai wani ne yake da wani hadafi ba sai kuma ya zo ya ce jama'a ku zo ku mara mun baya ba a'a kawai jama'a ake ba wa irin tsari wanda ya kamata a ce mun tseratar da kanmu baki da a matakin local government a matakin jiha a matakin kasa a matakin rex a matakin senate a matakin koma mene to wannan shine ina ga bambancin da wannan tafiyar take da shi da sauran kowanne tafiyar da To Sharfadin eh, akasarin mutane sun fi ganin fuskar ka da fuskar Mubaraki eh, a cikin wannan tafiya da kokarin tallata ita wannan tafiya. Eh, ina son sani kamar bacin ku biyun nan da wane ne da wane ne kuma eh, fitattun matasa da suke a shafukan sada zumunta bacin waɗanda suke rubutu a comment section cewa muna goyon bayan ku su wane ne suka sanya ma wannan tafiya ta ku albarka a zahirin gaskiya yanzu kusan zan iya ce maka ba ma iya tiktok da muka fara wannan abin da facebook ba har twitter da sai instagram da youtube ma duk wani matashi kamar yadda na gaya maka mai kishin kasa ya ɗauki wannan tafiya don za ka gani cewar suna ta ƙoƙarin su ƙara tallata wannan sako wasu suna rubuce-rubuce wasu kuma suna wasu suna rubuce-rubuce wasu kuma suna nasu content ɗin akan abin da ya shafi jam'iyyar matasa wasu ma suna ba da shawarwari to ba za mu iya cewa wai wannan jam'iyyar matasan sharfaddin da shi ya yi magana ko kuma mubaraki da su suke kulawa an fi ganin fuskar su wai a tafiya ce wannan ta sama baraki ko ta shiyar faddin ba a'a tafiya ce ba ma ta yan midiya ba ba social media ake zabe ba tafiya ce ta yan ƙasa kuma abin da muke alfahari da shi shine mun yi analysis mun gano cewar yan ƙasa ma sun fi mu karɓar tafiyar saboda mu muna ba da ita ne ta bangaren shawarwari su kuma suna nan suna da ƙudiri da aƙida cewa wannan shine abin da za su tabbatar daga 2027 dinnan zuwa abu zaben da zai zo nan gaba tafiya ce ta kowa da kowa ba ta yan midiya ba ba ta abokanai ba ba ta yan uwa ba Ba amma ya za ku yi sharfadin ya za ku cimma hmm. wannan buri gagarumin aiki ne kuka kuke son ku fito da shi abin da aka riga aka saba jam'iyyar PDP jam'iyyar APC eh, manyan jam'iyyu ko kuma ba a yanzu ma ba ku da jam'iyya ai wanda suka yi jam'iyyun na baya su ta ya suka cimma manufarsu wato duk abin da wani dan adam ya yi sai ka sa a ranka kai ma za ka iya ni yana ganin buɗe jam'iyya ai bai kai dinka wannan hulan ma wahala ba amma a Maiduguri ka je mata ne suke da ƙananan yara to babu wani abu mai wahala a cikin buɗe jam'iyya abu ne na sanin manufa da gina ta akan aƙida da kuma tallata ta ta yadda mutane za su fuskanci manufofinsu abin da muke ta faɗa shine duk wata jam'iyya da ka sani ana gina ta ne akan wata aƙida da wani kuduri da ake so za wa al'umma shin wayannan matasan da muke magana a yanzu suna daga cikin wayanda suka kirkiri PDP suna daga cikin wanda suka kirkiri apc suna daga cikin wanda suka kirkiri labour party da su wayannan eh, nnpp din wannan ina tabbatar maka da cewa ba a yi ɗakin talaka a ciki ba bari a yi ɗakin ɗan arewa shi yasa in ka ba su mulki za ga babu kudura kudura na abin da ya shafi rayuwar talaka da abin da ya shafi matasa matasa su suke zaɓe su ne suke soja su ne suke ɗan sanda su suke aikin inec su suke irga ƙuri'a su suke komai amma da an ci zaɓe za ga an manta da rayuwarsu nawa ne salarin ma'aikata wanda suke aikin soja nawa ne salarin wanda suke dan sanda nawa ne wanda suke harkar kotu da ita INEC din kanta za ga rayuwar matashi ita ce a cikin halin ha'ula'i a haka ne muke cewa wannan tafiya ta matasa abin da za ta fara sawa a gaba shine yadda ake cewa matashi shine kusan kaso saba'in na kowace al'umma to wannan ma ita za ta ɗauki ra'ayin matasa da ci gabansu da hango gobansu za mu gina shi akan wannan aƙida da ra'ayi yadda za mu tallata yadda za mu samar da kanmu ilimi da yadda za mu tallata yadda za mu zauna mu ciyar da ƙasanmu gaba har su iyayen namu dattawa da ƙannanmu da ma 'ya'yanmu masu zuwa nan gaba duka su amfana daga wannan jam'iyya mu ta matasa bi izinin layi. Ah, to eh, Mubarak Musa idan na dawo gare ka ah, lokacin da kuka fara bidiyo haka kuna saka wannan abin a ƙarƙashin comment section kenan jama'a suna cewa kwangila ce kuka da wannan kwangilar daga wurin 'yan siyasa namu na cikin gida ne koko daga daga ketare <laughs> wato mazaradin kai dai dan jarida ne a kuma ka san yadda harkokin rayuwa suke tafiya yau da gobe yanzu ganin ka duk dan duk siyasar da ya ba da kwangilar wannan aikin da muke shine ribarsa ai ka san dai duk tsaya kwangila ana yin ta dan riba ne ko ba ka ba amma kuma wasu za su ce wasu za su ce yan siyasa suna fitowa ta fannoni daban-daban haka da suna zuba ah, jari a wurare daban-daban su raba gaba. yanzu bari baka misali idan muka zo muka ce duka dai yan siyasar da suke takara ga baki ɗayan su yanzu mu ɗauki matakin shugaban ƙasa duka tsofi ne to yanzu an mu ɗauka wani ya zo ya fi gida ya ce ku je ku ce a yi tafiyar matasa sai muka sa matasa muka zo muka ba su ƙarfin gwiwa har suka ga cewa ba su zafi tsoro ba shi mai ribarsa kuma shi tsoho ne don haka magana ce wanda kana dubawa a hankalin mai hankali ma ba ke tsohon gida a ciki da zuwa aka yi ma aka kirkiri kungiya sannan kuma har yanzu maganar da ake ba a kungiyance aka zo ba ba zuwa aka aka ce jama'a ku zo ku yi rijista ba balantana a ce za a tattara mutane sai a kai zugun dan siyasa da ba a'a shawara ake ba wa mutane yanzu wannan jam'iyyar ko fitowa ta yi tsarin dan takarar da za a ɗauka a jigawa daban wanda za a ɗauka a Kano daban, 'yan Shanona daban, 'yan Kano municipal daban, 'yan Dala daban, 'yan kaza daban, 'yan waye daban, ɗan majalisar rep daban, sanata daban. To don haka abu ne wanda a magana ma za ka ji cewa ba alamar kwangila a cikinsa ko da kwangila ce to mun bata ta ba mu ɗauko ta ta hanyar da ta dace ba saboda ba mu yi kungiya mun tara jama'a inda za mu kai wa ɗan siyasa sunayensu da lambobinsu da waye ba ba mu tattaro jama'a mun ce su bi mu ba ba a zo an ce sharfaddini ne dan takara duk mai so ya zo ya shigo ba ba a ce jam'iyyar waye ba to ba hanyar kwangila da mu da wanda ya mu kwangila in ka duba ba wace hanya da za mu ci riba a haka yanzu menene ribar yanzu mu dauka ma yanzu matasa duk sun karbe mu in kwangila ce wannan yanzu ta yaya za mu siyar ta mu ci riba mu ce musu su dawo su wani tsoho bayan mun musu wannan maganganun mu ce ai kai to yanzu tun da ƙarshen zaɓe ya yi zaɓe ya kusa mu matasa mun gano ba za mu iya ba don haka ku zo mu wannan tsohon a haka a ga zai wanda za a yi bude shi ba su ya faɗo Hajji Mubarak abin ya faɗo min ina ga kombarin je ga Sharfaddin domin ya ansa wannan tambayar eh, wannan abin da kuke maganar matasa matasa kusan mintocin da muka yi tunda muka fara wannan tattaunawa kuna nuna irin kuzarin matasa da irin gudunmawar da matasa za su iya bada wurin sauya abubuwa amma kar ku manta eh, akwai matasa da shugaba Muhammadu Buhari ya baiwa mukami akwai matasa da shugaba Tinubu mai ci a Najeriya a yanzu ya bai wa mukami kuma wasu daga cikin matasan nan ana zargin ba su yi abin da ya kamata ba. Anya kuma misali wannan tafiyar idan har ta samu abin nan ta samu karbuwa eh, mutane na nuna fargabar cewa kar a zo a yi irin abin jiya. A imanin zahiri ne ba maganar ba maganar abin jiya a wannan saboda dalili shine duk abin da aka ɗauko sai ka duba waye ɗauko shi. Wayanda janar Muhammadu Buhari ya bawa wannan mukami ta yaya aka yi suka zo mulkin wato na daɗe da gaya maka tun da cewar ita jam'iyyar da ta zo apc ita ce babu ƙudurin talaka saboda idan ka tsaya ka kalla ba fa talaka ne primary election ba kana nan aka yi kato bayan kato na zaben delegate da suka tsaye da dan takarar ba talakawa ne suka zo na suka nuna ɗan takarar su ba ba kuma talakawa ne suka ce wai ga wanda suke so a wa mukami ba ita demokradiyya tsari ne na ko an kawo mutumin 'yan majalisun sun tantance shi kuma 'yan majalisun suna bin muradan talakawa misali yanzu kwanan nan mun gani an kawo wani tsohon gwamnati cewar tantance shi a minista amma su 'yan majalisun senate suka ce ba su yarda da wannan mutumin ba suka ce sun yi rejecting din da alama dai kamar mun samu matsalar network daga wurin shi sharfaje na ce wannan yana nuna maka da a ce talaka ne yake da sai a wannan wurin A watakila da yawan wanda aka ba mukami talaka ba za su yadda a basu ba saboda dama sun sani za su yi musu sata ko za su yi musu wani hali da bai dace ba amma kasancewar talaka ba shi da alaka da wayannan jam'iyyun shi shugaban ne kawai da abin da jam'iyyarsa da 'yan jam'iyyar suka ce masa sai ya nemo yaran da ya ga dama wasu ma daga cikin yara amma amma sharfaddin sun yi satan masu shugabannin da suke mura da kudin wai ban kira numfashin ka ba sharfaddin wai abin da mm. kuke so a yi shine misali ko wannan tafiya ta ku ta matasa idan kun maida ita ta zama jam'iyya shikenan babu wani dattijo sam sam a cikin harkar matashi ne kadai zai kasance domin ana ba ba yadda za ka tafiya ka ce babu iyaye a ciki abin da muke cewa iyayen ai sun kashi kala biyu ne akwai masu son ci masu son ci gaban talakawa da matasa akwai kuma masu kashe goban talakawa da matasa duk dattijan da yake so ya ga ɗansa ya ci gaba ba zai dinga masa irin wannan tsarin da ake a Najeriya ba kana ganin ilimi kullum ƙara tsada yake harkar lafiya ƙara tsada take abubuwan da suka shafi security ba sa samuwa su kansu matasan ba su san ma ina suka dosa ba na ji labarin sojan da ake cewa daga inda yake aiki idan an bashi salari ya zo gida ya ga iyalansa ma kuɗin ba zai ishe shi ba to yanzu wanda suke irin wannan policy din suka kai ƙasa irin wannan kasa zaka kira su da iyaye mun sani akwai iyaye a ƙasa akwai dattawa akwai namu iyayen da suka haife mu wanda kokari ma suke su samo su bamu ba mu ba mu samo ba wai mu mu samo su su kwace ba ko su yanke duk wata hanya da zamu alakantu da arziki ko kuma wani abu na jin daɗin duniya ba irin wayannan iyayen muke nufi cewar a guje su ba muna magana ne akan wayanda na farko ba masu da lafiyar da za su iya aikin ka sani na sani akwai wayanda ba sa iya wayannan abubuwan saboda tsufa da sauran cututtuka da sauran abubuwa na cewar ilimin ma a zamanance an wuce su akwai kuma wayanda suna so su yin to amma akwai matsaloli na jam'iyya da wasu god fathers da abubuwa su ma sun hana su duk irin wayannan muke so a dauke a kawo mana dattawa wayanda suke so su ci gaba suke so mu ci gaba suke so Najeriya ta ci gaba mu kuma mu tsaya a matsayin actors don duk abin da kaga ya ci gaba har addinin musulunci samari ne suka shige gaba suke tafiyar da shi irin wannan tsarin muke so dattawan mu su tsaya su ba mu shawara na ga wani bidiyo na wani ƙauye da suka tsaya da dattawa saurayi ne a gaba yake cewa a zaɓi matashi suka kawo dan ƙauyen cewar suna nuna shi a gaban dattawa dattawan suna tafa musu yanzu kaga in ka ce irin wayannan dattawan ne baka so ai baka yi adalci ba Zan sake dawo gare ka Sharfaddin. Yanzu hmm. tun da ga Mubarak Musa yana son ya ci wani abu kamar wannan tafiya ta ku Mubarak Musa da kai da Sharfaddin da sauran matasa ana zargin kamar kun yi watsi da tabarraki na na tsofaffi na dattijai. Eh, kai tsaye amsa wannan zargin. a ba maganar a tabarraki saboda da a ce ba mun yi watsi da tabarrakin tsofaffi ba za ma mu yi irin wannan tunanin mai kyau ba shi duk wani tsoho gaba baki ɗaya burinsa ya ga irin ɗansa ya yi nasara ko kuma ɗansa ya taso ya gaji abin yanzu su kansu wa'yanda suke suka tsufan yanzu wasu suka gada to don haka gadan abu ba yana nuna tabarruki bane ba yana nuna irin rashin albarka bane in ba haka bane yanzu duk wanda babansa malami ne ba zai yi sha'awar ya zo ya zama malami ba yanzu dan kana malami ɗanka ya zo ya yi ƙoƙari ya yi ilimin addini ya zama malami saboda wannan abin kar ya kauce aikin alkhairi da kake haɗawa kar ya kauce yana nuna cewa ɗanka ya ma fara'a ko ya irin rabu da kai kowaye ba ne na wannan misali abu ne na ci gaban ƙasa hatta su tsofin ko mahaifi ne ko dukiyarsa ce yana burin kai ɗansa ka taso ka karɓe shi don ya huta na ɗaya kenan na biyu kuma sannan kai ma ka kawo tunanin da ya dace da zamanin muna gani a nan yanzu ‘ya'ya ma na ciki za ka ga irin iyaye suna ba su dama a kasuwa su ce wane yanzu jagoranci kamfani duk da iyayen ne suka gina wannan dukiyar da kansu amma sun san cewa wannan kasuwancin nasu yadda suka gina wannan kudin a zamanin nan to a zamanin su kenan to a zamanin nan ba zai ginu a haka ba don haka za su ja gefe su ba wa 'ya'yansu dama kuma hatta a 'ya'yan zaka ga wani ba zai bawa babban ɗansa ba zai ɗauki ɗansa na ƙasa ko na tsakiya ya bawa wanda ya fi ganin cewa tunaninsa ya dace da wannan me wannan irin abin da yake so a yi a cikin wannan lokacin don haka wakiltar babu gaggawa a cikin lamarin nan da yadda za ku dan tsaya tukunan misali shekarun su dan ƙara ja kafin a ce ai babu wata babu gaggawa ga baki daya karaji misali mm. a zaradin duba yanzu ka ɗauki ƙasa kamar dubai a kwanan baya shugaban ƙasar dubai ya wakilta irin community development minister mace ce 'yan shekara 39 na zuwa 40 ko kuma irin shekara 29 ne zuwa 30 sorry shekara 29 zuwa talatin. ya dora ta ka duba ƙasa kamar Dubai ka ga inda community din su yake developing ka ga irin ci gaban da ake samu ka ga irin adalci na shugaban ƙasar su misali amma da sansa na zamani amma ya yadda cewa matashiya ita ce za ta iya jagorantar wannan yankin a wannan wajen kaga kenan ba gaggawa bane ya samu mace yar shekara ashirin da tara ya bata wannan damar ko yanzu duk wanda ya sa cin Google zai gani wannan ita ce yanzu wannan community na waye ƙasa kamar Dubai in ma magana wanda irin project suke irin na wannan da waye da me da me da sauran abubuwa da waye da waye amma sun zaɓi yara su jagoranci wannan tafiyar saboda me a samu nasarori da yawa da ake so to don haka shi yasa irin ba gaggawa yanzu ka duba turawa masu kuɗin duniya irin su Mark Zuckerberg su waye shekarun nawa suka yi irin kuɗin da irin tsofinmu ne yanzu da sauran abubuwa da waye ba su yi ba irin jan baya ka ce wai abu ya yi wuri ko ya yi wannan shi yake ƙara karya mutum matashi fa musulunci fa matasan da suka ɗauko musulunci daga shekara nawa suka fara wannan akwai irin su Abdullahi ibn Abbas da sauran duk matasa da banza Allah ya ba su dama suka jagoranci yakuna suka jagoranci kai awar musulunci musulunci da ya fi komai daraja a wannan duniyar matasan da suka jagoranta ya nisa shekarunsu ashirin da biyu da uku da waye haka suke tafiya haka suke ba da ilimi haka suke hawa masallaci su yi kuduba haka suke fita filin yaƙi matasa ne zara ta jajirtattu manzan Allah ya ba su dama Abdullahi ibn Umar an zo lokacin da manzan Allah ya tambaya ya san tambayar ya ce a'a ba zai ansa ba saboda me yana ganin cewa irin manyan tsakanin girman da yake waye babansa ya ce mar ba haka bane ilimi ne tun da ka sani ka amsa ana ba su dama a ce ku zo ku yi Abdullahi ibn Abbas da maza Allah ya ce mar Allahu mufaqihu fid din wa alimu ta'wil manyan mutane Nana Aisha ka dauka sahabbai ne tsofi suke zuwa wajen ta zo su dauki ilimi tana yan shekara nawa to kaga in ka duba duka abin ba wai a shekaru yake ba a gini ne yanzu ko kai 'ya'yanka akwai ɗanka da zai yi abin da har za a zo ana wannan kamar ya wuce shekarunsa saboda ana game an ba shi training da wuri kuma yanzu misali ɗan shekara talatin amma yanzu misali kana ganin kana ganin misali eh, barin je ga sharfadin haka don mu ji daga gare shi yanzu kuna ganin misali cewa matasan Najeriya sun samu irin wannan horo ɗin da in aka aza su gaba misali ba za su ba da kunya ba kamar da ake ganin wasu a gwamnatocin bayan nan an ba su mukami kuma an kama su da zargi-zargi na cin hanci? To ai Zaradin ba wai ga mu ba da muka fi yawa. A iya 'yan siyasa ma tsofin da muke magana ai akwai 'yan a siyasa. Zan iya lissafa wa mutanen da suka cuce 'ya'yansu duk da cewa suna da mutane ire-iren su da suka taso da tafiyar amma suka ɗauko 'ya'yan nasu da sunan matasa suka kawo su. Kuma ko yanzu ka je ka tambaye su za su ce maka 'ya'yanmu suna yin abin da ya dace. Kuma mu ma mun yarda suna yin abin da ya dace din. Wato magana gaskiya ita ce wannan tsarin ba wai tsari ne da ya zo don ya kautar da tsofaffi ko ya kawo ba tsari ne da ya kawo ci gaba magana muke yi ta ba wai ana so a ba wani disadvantage ko a ba wani advantage a'a an gano cewa ne yadda su ma suka gano za mu iya hana abokananmu da ƴan uwanmu mu ba ƴaƴanmu domin yadda akwai millions na matasa wanda ƙasa ta ba su tarbiyya iyaye suka ba su tarbiyya wasu ma sun je waje sun dawo na san wanda yake aiki yana da alaka da parliament na ingila A Najeriya bai iya samun dama ba saboda me an tushe waje da dattijai an kuma ki ba wa ire-iren su dama don su talakawa ne. Amma a halin yanzu idan muka kafa wannan tafiya bi izinin lahi ire-iren waɗannan mutanen da kasar waje ma ta san amfanin su. Za mu yi dawo da su cikin gida Najeriya don su zo su ba wa al'ummar su dama su kuma ba da gudunmawar da ya dace. Wannan shi abin da. A wannan gabar kamar Sharfuddin Mubaraki mm. akwai 'yan siyasa Eh, fitattun 'yan siyasa a Najeriya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso, Atiku Abubakar eh, da kuma eh, Manju Hamza Al-Mustapha mai murabus. Cikinsu ɗinnan hmm. guda uku da yawa an rubuto kuma ana son a ji daga cikinsu wane ne ke ɗan misali kuke kusanci da shi haka da za ku goya masa baya haka wane ne ke ɗan jinyoku ku a jiki. Gaskiya babu a cikinsu. hasali ma suna daga cikin wayanda muke cewa sun yi iyayen su a bar wasu su gwada duk wayannan da ka lissafo duk wanda zai gaya maka wani abu da yayi sai dai ya koya ma shekarunsa ya koma ma shekarunsa na kurciya zai ce maka sanda nake gwamna yanzu idan ka duba injiniya da karabi musa kwankwas duk aikin da yake takama yayi da shi ne za a kalla ba shugaban kasa za ka sanda yana matashi ne in ka kalli shi kansa Peter Obi ka kalli Mejo Hamza Al-Mustafa duk wanda ka kalla in yana da wani project da zai nuna maka har wannan shugaban kasar na yanzu ana cewa dan ya gina Legas ya gina Legas ne amma ka kalla wani shekaru ne irin wannan aikin da yake takama da shi shine lokacin yana matashi ne abin da muke cewa shine aiki yi ake wani ya matsa wani ya ci gaba ba cewa kullun kai za ka yi dakin kai za ka yi fenti kai za ka yi rufi kai za ka yi filasta kai za ka yi sa styles kai za ka yi kaza wataƙila ginin ba zai yiwu ba idan kai naka sanda karfin ka ya gaza ko experience din ka ya gaza sai ka yi kokari ka kawo wani shi ma ya ɗora daga nan ka yi kokari ka kawo amma sharfa dai idan haka ne idan haka ne kamar eh, mubaraki tunda da ya ce sharfadin ya ce kamar aikin nan ba mutum ɗaya zai iya yi ba to me zai hana tunda yanzu ku kun zo da tunanin <coughs> matasa su kaza ya kamata kaza me yasa ba za ku shigo abin cikin dabara ba misali ku zo ku samu irin su kwankwason irin su Hamza al Mustapha, irin su Atiku irin su shugaba Tinubu ku zaɓi ɗaya daga cikin su kawai ku tafi daga baya ku zama eh, su sanya ku a gaba ba. Aji Zainuddin ai an gwada an gwada ka gane abin da yake faruwa Sharfaddin ya riga ya ma magana tun a baya yace jam'iyyun nan ana kafa su ne ba wai dan talaka ba ana kafa su ne dan wani hadafi mutum ya zo zai kashe duk kuɗin da yake so da duk kuɗin da yake so kawai don ya ci mulki to a kaga kamar me abu ne kamar business idan muka ce za mu shiga can a yi wannan tafiyar da to mu ma mun zo ne mu narke kamar yadda kake maganar matasa na baya da aka gwada su an gwada su ne akan wannan system din sannan kamar yadda na faɗa ma irin wayannan jam'iyyun da kalar wannan tsarin in ka je ba kai ne mai faɗa ba kai dan abiyare ma a sha kiɗa ne don haka dole gidan jiya za a kuma umarni za a baka shugaba ne da kai a ƙasan wani kake misali sannan kuma shi wani nan kai ne yanzu kake ganin cewa ya kamata tunaninsa a ajiye shi shi kuma yanzu shi yake jagoranta ka don haka tunaninsa zai ƙara dawo maka wakilta al'umma da shi to abin da yasa ba wai irin raina manya bane kowaye kowaye amma yanzu idan ya kasance ana kasan su ta hanyar system ɗinsu to dole irin shawarar da suka bayar da tunanin da suka bayar dole shi za a zo a ɗauka a baka kaga kenan za a ta yi an gudu ba a tsira ba yaro yana mulki da tunanin su to kaga dai duk irin abin da aka gudun ai ba yaran ake so ya mulkin ba ko tsoho ne da tunanin yara ya fi muhimmanci sama da yaro ya yi mulki da tunanin su to shi ne don haka ni nake ganin irin hunsu ba zai haifar da ya mai ido ba saboda ba wai su din muka kyamata ba a'a tunaninsu yanzu muke ganin cewa ya kamata a ce Najeriya ta samu tunani irin sabo wanda ba irin wannan ba to idan ya kasance yanzu mun koma ƙasar su sun ba da mulki ma matasa ma misali sun karɓe mu sun ba da mulki daga ƙarshe fa dole su za su ba da umarni kana gani yanzu manyan ma a tsakanin su mutum jam'iyya tana iya hukunta shi in yayi abin da ta so ko in ya ɗauko wani abu na jajircewa jam'iyya ba ta son wannan tsarin a dakule shi kuma dole ya bi saboda mai a ƙasar jam'iyya yake kaza kaza to balantana mu kuma da muka taso yanzu to don haka za ga irin kawai za a koma gidan jiya to yanzu wannan aiki da kuka Eh, sanya a gaba na fito da tafiyar matasa da za ta zama jam'iyya aiki ne da ke buƙatar kuɗi sharafatin haka kamar hmm. ya za ku samu kuɗin da za ku iya kafa jam'iyya ku wayar da kan matasa a kafafen yada labarai da aka samu ku ɗauki agent agent da aka samu haka da irin waɗannan abubuwan da abin ya za a samu wannan kuɗin dai har ba wani ma yake yake yake ɗaukar nauyin ku ba misali. Wato, Hajji Zaradin eh, tsorata mutane ake da talakawa da cewar abu ne na zahirin gaskiya ba abu ne na kuɗi ba in ma na kuɗin ne ba wani kuɗi ne da ya taka kara ya karya ba wato yadda aka lalata tsarin ne aka sa siyan taliya da siyan makaroni da siyan atamfa da mai da kom miliyoyin ɗaruruwa kom ɗin tiket ɗin da za ka yi takarar ma miliyoyin ɗaruruwa da yadda sai ka bi wasu manya ka ba wani kaza ka ba wani kaza wannan abin yake sa abin ya tsada amma a zahirin gaskiya shine ba wai iya jam'iyya ba har muna so mu sanatar da mutane cewar wancan matsalar ita ta sa wa'ancan jam'iyyun su ma suka dirmiya har suka zama baƙaƙen da ba sa yi amfani da mutane a wannan tsarin a wannan tsarin namu na jam'iyyar matasa muna tafi da awareness din cewar dan takara mu so muke ma junan mu talakawa mu siya masa fom idan al'umma suka tattako shi suka ce mu ga gwanin mu shine mai aikin ci gaba shine mai ilimin mu shine wanda muke ganin zai kai mana inda muke so Ba ku kawo shi mu a cikin mutane za mu iya yin kuɗi kuɗi kamar yadda aka amma ba kuma ta cewa shugaba Muhammadu Buhari an ba shi eh, tsohon shugaban Najeriya ba. mun tsara wa tsohon maballanta na dan uwan matashi wannan tafiya ce da bambancin ta da wata a lokacin da aka yi wancan gangami na APC. a lokacin nan, talaka ba shi bai yi wannan gangamin ba sannan ba shi ya faɗa ba ba a sa kudirinsa ba ya tara kuɗi ne kawai an je an yi abin da aka yi karshe kuma aka ce aka bar shi da da hayaki ana cewa mun tura mota ta bin mu da hayaki amma a wannan tafiya ita ce idan talakawa suka haɗu muka samu kuduri mai kyau wanda muke faɗa yanzu duk da sun yarda da shi sun san kuduri ne mai kyau to ba wani za a ba kuɗi ba kanmu da kanmu za mu tara kuɗi mun tabbatar ko ka yaji zaharaddini ka ji wannan tafiya za ka ba da ka. saboda haka abu ne da ya kamata a ce kowa da kowa ya tsaya mun dan tattara abin da ya kamata a lokacin ba mu bukata a ba mu taliya babu makaroni babu magana a sai ƙuri'a talakawa da akida za su yi zaɓe ɗan takarawa kuma za mu bashi ba ma bukatar ko sisi a wajensa. To Mubaraki ya za ku yi da matasa waɗanda su ake amfani da su wurin daba matasa ake amfani da su wurin su zo shafukan sada zumunta su zagi na zaga su je su yi duk abin da za su abin nan daga cikin kuma su matasan nan ne kuke cewa suke goya muku baya kuma su ne kuke son su zo a yi wannan tafiya da su ya za ku yi da matasa masu irin wannan ɗabi'a. yawato to ai kaga kenan iya wayannan matasan ma ta dalilin su ma ya kamata a ce akwai tafiyar matasa saboda in ka duba wayannan matasan amfanin da ake da su lokacin zaɓe in dai wa'yancan tsofin kamar yadda nake faɗa ma suna yi ne don matashi ya kamata a ce sun juyo sun duba su to mu burin mu a ce a wannan tafiyar duk irin wayannan abin an yi kokari an kauda shi saboda talaka rayuwarsa tana da amfani iliminsa yana da amfani mutuncinsa yana da amfani darajarsa da ta iyayensa tana da amfani don haka ba mun zo wai tafiyar zagi wani bane ko mu ci mutuncin wani ko a bata wani ko waye waye a burin mu duk wani matashi ya samu rayuwa mai inganci mai kyau don haka tun a farko za a yi duk wani abu da ya kamata na kokari in tafiya ta karfafa ta yi waye tun daga nan za a fara a awareness wayar da kan mutane haɗa training da sauran abubuwa da waye akan illolin wayannan abubuwan da kuma illar da suke jefa a mutane da kuma nasarar da za a samu in aka daina su da kuma kauce musu ci gaban da zai kawo da sauran abubuwa saboda ai daman dan matasan ake kuma dan al'ummar ake to dan haka tunda aka sa burin a ga cewa an gyara rayuwa ta matasan shine ai amfanin muka ce irin duk matashin da aka yarda da shi a yanki ko na makamancin haka yanzu kaga da me daman already su suke irin wayannan kokarin kokarin waye kuma in ka duba irin wannan system din da ake ciki yanzu shi ya jefa matasan wannan abin matashi ne zaka same shi hanyar da zai samu naira dubu biyar a wata baya da ita sai dan siyasa ya zo ya bashi dubu goma dubu uku dubu bakwai kawai ya ce ya rubutu ya zagi ne. saboda yana ga wannan rubutun ba abu ne mai wahala ba sai ya hau mota ba a wayarsa ne zai danna gani yake keyboard ne da harfa kawai sai ya je ya zage shi wannan matashin in ka duba duk wanda yake zagi ko yake harkar da ba? baya da wata ingantacciyar sana'a ko rayuwa da za ta hana shi yin wannan din wani wallahi ko daga ka samar masa sana'a ya daina yi saboda shi kansa akwai wanda kaso casa'in na cikinsu kowa ya san in ka tambaye shi zai ce wallahi na san ba daidai nake ba amma wani zai buɗi baki ya ce ma hanyar cin abincinsa ce kamar yadda kai kake tunanin yanzu kana kasuwanci ko kana sana'a ko kana aiki kana samun kuɗi shi ya ɗauke ta a haka an sa masa sunan cewa wai wannan cin mutuncin sana'a ce kaga irin wannan illar kaɗai ta kamata a ce mun taso mun kare matasa saboda yanzu a ce irin wayannan tashi wannan shi zai zama uba wannan shi zai zama a ah, miji wannan mai zagin shine zai zama shugaba shine zai zama waye dole a yi ta lalacewa mu yanzu Najeriya halin da muke ciki irin na gaba suna ƙara lalata na baya su taso kar ka manta masu zagin nan wai sune irin manyan yara 'yan siyasa su ne wanda a gaba ake tunanin suna siyasar da har a gaba za a ba su mulki a wasu jam'iyyoyin da waye to yanzu kai irin mutumin da ya zo ya ma ƙasa amma amma eh, hajji Mubarak ina ina fata ban katse numfashinka ba Eh, akwai tambaya biyu da nake son yi muku kafin mu sallama. Na farko ina ga kai sai zan dinga Sharfuddin. wannan tafiya ta ku ta matasa ta tsaya ga arewacin eh. Najeriya ne eh, arewacin Najeriya kuke son a jihohi a matakin jihohi a kawo sauya shugabanci ko a matakin ƙasa ina kuka aje matasan kudancin Najeriya. <laughs> Allah radina ai tafiya ta yi nisa a kudu A jiya na ga a cikin Inugu akwai wanda suka ce sun yi ritayarin duk wani tsohon dan siyasa sun ɗauko matashi kuma sun ɗora shi a matakin jama'a. a can sun ma ɗaura ne ba wai magana za su ɗaura ba kuma sun ci gaba da nunawa wato ko twitter ka je da sauran wurare mutanen suke zaune a kudu za su gaya maka cewa wannan kudirin ya riga da ya yi nisa kuma dama na sha gaya maka ba kudiri ne wanda wai yanzu ya fito ba a an daɗe da shi a zuciya yanzu ne dai Allah ya kawo lokaci sakamakon taɓarɓarewa abubuwa wanda duk wasu matasa suka harzuka suka ce to su ma fa suna da abin da za su bayar dama su ya kamata kuma yanzu sun yi dan ba sun yi shiri na cewar ba yadda za a yi su kara zaɓen waɗannan mutanen da suke kaskantar da rayuwarsu ko suke wofantar da ita yanzu lokaci ne da za su taimaki kansu. To, eh, eh, Mubarak idan 'yan siyasa na jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya da ma masu adawa suka zarge ku cewa ku matasa kun zo da ku yi watsi da irin kudiri da suke da shi gare ku na ci gaba kamar misali gwamnatin apc ta kawo doka ta not too young ah, irin waɗannan haka waɗannan matakan haka idan suka zarge ku da cewa sun yi muku abin nan kun watsa musu ƙasa ido eh, me za ku ce ai abin da za ce ai a bayyane yake duk wani ɗan ƙasa ya san irin ya ƙasarsa take ciki kuma ya san a wace ƙasa ya taso ya san matsayin ƙasarsa da sauran abubuwa kamar kai ne yanzu kasancewa da miliyan ɗayanka a wajena kuma sai yanzu in ɗau dubu uku in baka misali a in kai magana ya nuna cewa ka watsa mun ƙasa a ido wannan baya nuna cewa watsa ƙasa a ido ne sannan kuma irin baya nuna cewa butulci ne ko na abu makamancin haka magana ake na irin ƙasar yanzu tana mutuwar da za a zo lokacin da dubu uku ma ba za a iya baka ba gidanka ma wanda ka mallaka ba wanda gwamnati za ta baka ba shi ma zai gagare ka zama gonarka ba za ta nomu ba kai ba abin da za ka iya mura a ƙasa sai dai ka tashi ka yi hijira ka koma ƙasar wasu a matsayin ɗan hijira ko irin magana ake na ceto a zo a ceci kasar ko na makamancin haka don haka irin tsare-tsare ne wanda suka yi su a tunaninsu cewa za su taimaka wa matasa amma kuma ka gani cewa ba sa taimakawa saboda da suna taimakawa da yanzu babu wanda zai zo ya ma satar waya da sunan ba kuɗi ko sunan talauci da yanzu ba wanda zai zo ya kashe mutum ya saci nafe da sunan rashin sana'a ko waye da yanzu ba wanda zai zo ya kidnapping da sunan cewa ƙasa ta lalace ko waye wannan kaɗai ya isa ya nuna ma cewa irin abin tsarin da ake ban da tsanin fashin ka ba ban da tsanin fashin ka ba bari in kara ma kamar dai policing da aka yi talakawa suna biyan dubu ashirin dubu sha biyar kudin university sai aka zo aka mai da shi dubu ɗari sannan kuma aka ce ba za su iya biya ba sai aka ce to bari a zo a ba su bashi yanzu ka auna irin wayannan policy din ga yanzu wannan in ka ce ba yi yadda ba sai a ce ka watsa gwamnati kasa a ido dan ka son wani ci gaba wannan ai ba ci gaba ne ci baya ne su wayanda suka dinga wannan policy na cewa mai da kuɗin makaranta dubu ɗari dubu ɗari biyu a lokacin da suka yi karatu ba ma kyauta ba har kuɗi ake ba su suna turawa gida da kuɗin gwamnatin Najeriya amma a yanzu ba wai karatu a yi shi kuri ba ba wai ka biya kaɗan ba an tsola mai kuɗin da ya gagare ka kuma a zo a ce za a baka bashi kuma an ka samu aiki sai ka biya aikin ma da baka da garantin za ka samu to magana gaskiya ita ce ba wai abu ne na ganin ɗin gwamnati ba mu a ganin mu ma Najeriya baya take koma ba ma gaba ne ake yi ba da ma gaba ake yi ma ce korafi muke to baya ne ake komawa musu muke ma a tsaya da za ta tsaya iya haka ma da an ci riba to ba za ta tsaya ba muna nan da kai za ka ji wata doka akan talaka wata doka akan talaka Subsidi babu na mai babu na ilimi babu na wutar lantarki babu na komai ma kokari ake ya kara mai da shi san matsananciyar rayuwa daga cikin sauki wannan abu muke so mu tsayar kafin ya zama ke kasance duk yan gudun hijira ne a wasu kasashen yan Najeriya sun tafi muna so mu kawo tsari na matasa masu ilimi wanda suka san matsalolin kasar za kuma su wakilci mutane sai mata tsarin da wanda suke kasashen waje ma insha Allah sai sun dawo don mun yadda a kowane fanni 'yan Najeriya ba suna da mutane masu ilimi a cikin kasar da kasashen waje za ga waɗanda sun yi ilimin suna ta neman yanzu misali ka dauki harkar likitanci muna da likitocin da a Najeriya sun yi ilimi sun yi ilimi suna neman opportunity amma an kaje kaga asibitin da irin kayan aikin da ake ba su da salarin baya isa su sai wata ƙasar ta gano cewa wayannan yaran fa suna da amfani sai ta zo ta ɗebe su kuma ka ga wayannan dattijan duk dattijan duk wanda ya tashi baya zuwa irin asibitin da muke zuwa sai dai ka ji an ce ya tafi Singapore ya tafi Ingila ya tafi America kuma ya zai tarar da 'yan Najeriya da ya guda a nan su ne suke mai harkar magani to kaga irin wannan tsarin yaushe za mu zauna a haka muna so ire iren su su dawo gida su ba da gudunmawa kuma gwamnati mai kyau ta gina musu irin asibitai da makarantu da duk inda za su yi aiki da kuma facilities din da za su yi aikin da su wannan shine Najeriya da muke fata Allah ya ba mu sa'a To a ƙarshe Mubaraki kamar menene saƙonka ga matasa na arewacin Najeriya da ma Najeriya gaba ɗaya? Yawa da ƙarshe dai saƙona ga matasa wannan tafiya mun ɗauko ta ne kawai don mu ga cewa mun taimaka wa yankinmu saboda yanzu maganar da muke kamar yadda shafatin ya faɗa yanzu na ƙarshe magana ce ake ta irin Najeriya mu baya ma take ba gaba in ka duba yanzu mu a Najeriya fa maimakon a gyara matsala kawai sai dai a ƙara yanzu misali idan ana fama da matsalar rashin lafiya kawai sai dai kowanne gwamna in ya zo ya yi asibiti ya yi asibiti ya asibiti amma matsalar da take kawo cututtukan da za a je asibitin ma ba wanda zai zo ya ce ma zai magance ta zubar da bola a gari ba wanda zai ce ma zai magance shi toshe kwata waye kwalara irin kaza kawai dai gara a yi ta buɗe asibitin in wannan ya cika a buɗe sabo maimakon da a je ana irin wannan a zo a gyara to duk irin wayannan decision din za a ga ƙasa tana fama da rashin tsaro wai sai ka ga wai wai dan siyasa ya kawo muku wai tukunyar in kun mutu abin ne ku da likafani da irin abu ne wanda irin ya kamata a ce irin ba haka ake ba na rasa maniyan da zan kwatanta ma shi to don haka matasa ya kamata a ce mun tashi mun san me muke yi wakilan da muke turawa ba aikin da muka tura su muke yi ba ka tura mutum wakilci cewa kana fama da yunwa ilimin ka baya da kyau ka duba duk kasashen afirka nan da suke ko ina ana zuwa karatu amma ba a zuwa najeriya me fi wannan duk kuma duk kasashen da muke boda da su irin su Nijar su Kamaru su Chad su waye da ko ina da ka sani dan Najeriya yana iya tafiya yayi karatu dan wata kasar ya je jami'o'in su yayi karatu amma ba wanda zaka ga ya shigo Najeriya yayi karatu iya ilimin mu bai kai matakin da wasu za su na zuwa mana karatu ba 'yan kasar waje kowa kowa amma mu muna iya tashi je na kasashen wasu wannan wannan menene misali abin da talaka yake so abin da ya dora a wakilta duk ba wanda ake wutar lantarkin babu ita lafiya babu ilimi babu amma za a kawo maka tukunyar binne gawa za a zo a raba maka abinci wai na shan ruwa wai a ramadan mutane an sa su a yunwa wai sai ka je an fidda wani kuɗi na tashin hankali wai wai masu shan ruwa wai za a rabawa he ka a haramun maka ba fa da sadaka bane na al'umma ne fa talakawa daga gwamnati yake fita fa kawai wai wai a zo a ce wai wai za a raba shan ruwa ko kuma kawai dan siyasa ya zo ya wari yaran da suka mar wahala ko wai a rarraba musu a tamfar sallah ko waye ko waye ana maganar kasa mutane ba ruwa ba za a haƙa rijiya ba za a haƙa famfo ba wai sai dai irin abu ne wanda matasa ya kamata a ce sun farka da wuri kaga ana fasta dan siyasa wai ya je wai gaisuwar mutuwa wai ya je gun daurin aure wannan din ma aikin dan siyasa ne wane ya je gaisuwa kauye kaza wane ya je gun taro kauye kaza wai duk wannan wai aikin dan siyasa ne abin wakilan da muke turawa ba sa abin da muka tura su su don haka ya kamata mu mu je da kanmu tunda mun tura sako an ki aje a karbo mana ko mun tura sako an ki aje a mana matasa ku tashi mu zo mu tafi da kanmu mu je mu yi wa kanmu abin da ya dace duk wani tsoho da kake gani a Najeriya ko yanzu aka nada Najeriya wallahi da shi da 'ya'yansa sun fi karfin rayuwa nan da shekara ɗari gaba in za su ƙara. amma kai ina rayuwarka ta ku ma a gaban ka baban ku zai mutu a asibiti akan dubu ɗari uku akan dubu ɗari biyu ma sai baban ku ya mutu a asibiti Ba baka saka mara komai ba. Na ga Mubarak Musa kamar eh, ranka ya fara fasata da waɗannan abubuwa haka. Ai, abin abin fusata ne a Zaharaddin wato ba mu da wani fita ne a kasar in ka kalla wallahi ni na ga wanda mahaifiyarsa ta mutu na ga wanda mahaifiyarsa ta rasa akan dubu ɗari duka ayarin familin an ƙara an kasa a tsaya a tattara naira dubu ɗarin da za a karɓo ta asibiti a yi mata aiki amma ta mutu akan irin wannan to yanzu irin wannan matasan kuma su ne za a ga na amfani da su a social media ko kuma na amfani da su wajen banka siyasa kuma a ci a manta da su a manta da iyayensu maganar gaskiya ita ce cikin minti daya ka sa magana gaskiya nan taka a cikin minti daya duk da yadda kuke ran ke sosuwa kuma kuke nuna bacin ranku yanzu misali idan gwamnati ta kira ku ko manyan 'yan siyasa nan wani ya kira ya dan baku wani abin nan haka ba za a ji kun narke ba kun yi shuru da bakin ku haka gaskiya babu wannan magana saboda mun ɗauki wannan abin a matsayin amana kuma mun san halin da 'yan uwanmu suke ciki wato zaradini abu ne mai kamar rudani ko a ce mai haɗarin gaske ka ɗauki irin rayuwar wayannan mutanen da suka baka amana wasu na cewa za su dawo daga kasashen waje don su zo suna da hope akan ku kun ɗauko tafiyar da suna ganin za su sama wa goban su kyau za su sama wa goban su haske a ce kun je kun karbi kuɗi to wayanda ma yan siyasan suke ba da kuɗin nawa ne ma suke bayarwa ni ban taɓa ganin wanda 'dan siyasa ya ɗauki miliyan ɗari biyar ya bashi ba idan ma ya baka wannan kuɗin na kashewa ka dawo ka kalli mahaifiyarka mahaifinka yan uwanka yan angoku wataƙila a cikin layin ku kaɗai ba za ka biya musu bukatu ba kuma wannan an baka ne don an tauyewa sama da mutum miliyan uku hudu biyar na ku an tauye musu haƙƙinsu to ba ma fatan mu kasance daga cikin wayannan samarin wanda wai za su ɗauko tafiya a ce an kira su ba ma masu a kira mu in ma ɗan siyasa yana da burin kiran mu to mun faɗa kada ya kira mu dan ba ma za mu karɓa ba ba kuma za mu yi abin da yake so ba wannan ita ce magana ta gaskiya Eh, magana ta ƙarshe mubaraki cikin minti ɗaya kamar wannan tafiya ta koyaushe cikin nan da kwana nawa ko ta nawa za ta zama jami'a. E, insha Allah mu muna fatan ma a ce ko yanzu ba ta zama jami'a. Burin mu kawai matasan mu su fahimci tafiyar su karɓe ta hannu biyu insha Allah kuma mu samu irin tsofi da dattijai na ƙasa da suke da ilimi akan siyasa da sauran abubuwa profesosi iyaye a je a same su a ji cewa wa'anne matakai ake bi wani mataki ya kamata a bi ana ma maganar cewa tafiyar yara amma ba wai za a yi ta bane haka duk wata shawara ta babba da ta dace za a karɓe ta duk yanzu ko jam'iyyar za a kafa sai an je an samu iyaye da tijai profesosi da yawa na ƙasa da na jiha da na gari da na ko'ina an tattauna da su sun bada shawarar me ya kamata a yi sannan kuma da waye da waye kuma matasa alhamdulillah yanzu sun karba kawai ci gaba tafiya take samu wanda bai sani ba yana sani nan gaba insha Allahu a kwanaki kaɗan da waye da waye duk abin da ya kamata a ce an yi lai ta'ala muna burin Allah ya bada ikon a yi shi cikin sauki Mubarak Musa wanda aka fi sani da Mubaraki a shafukan sada zumunta da Sharfuddin Bature Uh, wanda ke wato bayanai a shafukan TikTok da ma Facebook uh, muna